بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني تبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منكم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا أوحيت إلى أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikhwani fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. gudunmuwar marayu hajiya hadiza ta ba da yadi guda uku da atamfa biyu allah ya taka masa da alkhairi hadiza ibrahim ta ba da yadi daya allah ya taka masa da alkhairi hajiya atine abdu dan hassan ta ba da ɗinkakkun kaya guda bakwai da hijabi guda daya Allah ya saka mata da alkhairi wata baiwar Allah ta ba da yari daya da rabi tana bukatar a mata addu'a Allah ya biya mata bukatunta da alkhairi kudin da aka samu a jiya kamin a fara tafsiri naira dubu goma sha uku da ɗari bakwai da tamanin kudin da aka samu a akwati naira dubu goma da ɗari bakwai da sittin da uku adamu yakubu ya ba da yari da hula wato da kuma kudin naira dubu daya Allah ya taka musu da alkhairi waɗanda suka ba wancan gudunmuwa Allah ya taka musu da alkhairi baki daya Aisha Ahmad ta ba da ɗari biyar tana buƙatar kuma a sa ta cikin addu'a Allah ya biya mata buƙatun ta na alkhairi wata baiwar Allah ta ba marayu gudunmuwa naira dubu goma Allah ya taka musu da alkhairi wani bawan Allah ya ba da naira dubu daya shi ma Allah ya taka musu da alkhairi Zuwaira Muhammad ta ba da ɗari biyar tana buƙatar Asa sa ja addu'a Allah ja addu'a Allah ya ba su miji nagari Allah ya ba su miji nagari Allah ya ba su hali sunna Allah ya raba su da masu da kan waɗanda suka tura gudunmuwa ta bank account akwai abdulkarim yunusa ya sa naira dubu biyu Allah ya saka masa alkhairi ibrahim ismail ya tura gudunmawa dubu ɗaya da ɗari biyar allah ya saka masa da alkhairi aminu abdullahi dangado ya tura naira dubu biyu allah ya saka masa da alkhairi aisha haruna naira dubu biyu allah ya saka masa da alkhairi abubakar sadiq naira dubu ɗaya allah ya saka masa da alkhairi wani bawan allah shi ya tura naira dubu goma ta akawun din marayu allah ya saka masa da alkhairi hawawa abubakar ajeje ta aika da dubu biyar ta akawun na gudunmuwar marayu allah ya saka mata da alkhairi musa abdullahi taiba ya aika da naira dubu ɗaya ta akawun din marayu duka allah ya saka musu da alkhairi grand total na buwa da aka tara je ta marayu naira dubu sittin da biyu da ɗari hudu da naira arba'in allah ya saka kowa da alkhairi kwamitin marayu na godiya ga al'umma game da bada gudunmuwa da suke yi ta hanyar akwati da kuma sauran hanyoyi da ake ba da gudunmawa kwamitin marayu kuma a ci gaba da ba da gudunmawar domin lokaci na ƙara ƙurewa sallah tana ƙara matsowa ina fata fahimci wannan yadda za a iya samu yadinan da za a ba wa marayun da 'yan zannuwa haka ya zama da za su iya samun tenan da zai tsinka musu domin su saka ranar sallah idan lokaci ya ƙure sosai to dama maraya sai a hankali ya zo kan lokaci ma ya aka kare balantana ya zo a bakare ina ba ta gane wannan tailoli kuma kuma ku rinka sa gudunmuwar ku a ciki in an kawo ɗinkin maraya na sallah ko lokaci ya kure ku daure ku rinka ɗinka musu ko ma sai Allah ya sa wa ku albarka muna maimaita maimaita namba akawun da za a iya ba da gudun ta marayu wato suna akawun shi ne office welfare committee jibiris kaduna namba akawun ne shine double zero double 608-115 Allah ta'ala ya samu dace sannan muna ƙara jan hankalin matasa duk yadda za a yi a ja ku cikin rigima da fada da tashin hankali kar ku yadda kada ku yi min kada ku yadda duk wanda zai sa ku da hankalin jama'a ko da sunan addini ko da sunan kabilanci ko da sunan kudu da arewa ko da sunan sama da ƙasa ko ba da sunan menene kar ku yadda ku fada ciki ina fata fahimci wannan duk daɗin tashin hankali zaman lafiya ya fi shi daɗi ba wuce ta ce zaman lafiya ya fi mai ya fi zama ɗan sarki kuma duk da kake samun irin wannan tashi tashin hankulan asalin masu tada hankali su ba za su ba suna can a ɓoye amma za su cin da jama'a ne bala'i matashi bai san halin da ake ciki ba shi kenan a jefa shi cikin rikita rikita da bai san kanta ba Allah ya gafarta mana matasa kar ku yadda da wannan matasan kaduna da na najeriya duka in akwai gwaninta da za ku mana in kuna so ku yi mana gwaninta to yanzu an buɗe ci gaba da gyaran rajista registration na ƙuri'a an ci gaba da gyaran su yanzu haka magana da nake tare da ku wanda bai kai shekara sha takwas ba wancan karo da aka yi yanzu kuma shekarunsa sun kai nawa sun kai goma sha takwas to walfawar da gaggauta ma zai je ya masa rajista ya je ya rijista ya samu kati na ƙuri'a duk da wuraren da ake rijistar sun takaita amma saboda muhimmancin wannan ƙuri'ar ka daure ta tsaya ko bi tsawon layi ko za ka yi ne ina ba na fahimci wannan in ka gana da cewa yi ne ake yin za ka je samu yar soyayyar gyaɗa haka da ɗan rogo haka sai ka haɗa ka ɗaure a leda ka tura aljihu da leda fiyawa wata in ka je ka shiga layi sai da Allah ya yi ya zama da ka karɓo mana wannan ƙuri'a ta ka tana wanda da yana da ita ta shi ma yana cikin wanda za a sake yi wa wanda da yana zaune lagos ko yana zaune kano ko kaduna abin nan bauchi ko gombe yanzu ya dawo kaduna kaduna zai jefa ƙuri'a shi ma zai je a yi masa domin ya samu zaman jefa ƙuri'a ina jefa ƙuri'a kaduna ina fata an gane wannan yanzu matasa gwaninta da muke so ku mana shine kowa a cikin bai zama akwai kati a hannun shi akwai me akwai katin zaɓe a hannun shi wannan ita ce gwaninta da za ku mana amma duk gwanintar da aka ce ta da rikici ne da hargitsi da kone-kone da kashe-kashe to wannan babu alheri a ciki in ma ka hangi wani alheri to musifa da bala'in da zai biyo baya ya ci alherin da ka hanga sannan fitina kullum farkon ta aka sani akwai wanda ya san karshen ta babu wanda ya san karshen ta ina ba ta fahimci wannan sannan bala'in da muka shiga a arewa na kashe-kashe da zubar da jini da ƙona dukiyoyinmu da abubuwa ba su nan da ba mu iyakar su ba ya ishe mu haka ya yi ya ishe mu haka yanzu abin da ya sauran mu koma zuwa ga Allah mu roƙi Allah madaukakin sarki wayanda suka wuce Allah ya gafarta musu wayanda suka yi asarar dukiya Allah ya dawo musu da ita tattalin arzikin mu da ya kare Allah ya dawo mana da shi tarbiyyar matasan mu Allah ya kimsa mana ita irin wannan shine abin da muke da bukata mu dawo da hankalinmu mu zuwa kai a halin yanzu ina aka bar mu ina aka yi mana nisa ya za mu misali tsaye mu zage dantse mu ga mun ma mun iya gogayya mun iya kafada da kafada da takwarorin mu duk duniya an tafi ina fata fahimci wannan ya za mu ga duk wata daba ta shan inuwa da ke arewa ta mutu murus ba daba shan inuwa kowane matashi ya tafi sana'a ya tafi neman ilimi ya tafi makaranta ya tafi gona idan ba sana'a tafi gona samu gona maza ka koma gona na je Legas da oyo da oshun da ondo mun yi taro mun tara matasa na ce duk wanda ya zo neman kuɗi Legas ba su samu ba to ya haƙura yanzu kuɗin a arewa suke dawo arewa ya koma gona na ce kai da ka zo neman kuɗi nan kudu yanzu ba ta lokacin karke kuɗi na arewa tafi ka je ka samu gona yanzu za ka kuɗi kana kirga yanzu za ka ji ka biya kujerar maka yanzu za ka ga abubuwa sun tafi daidai gwamnan Legas ɗin ma ya tafi jihar Kebbi ya ce mu haɗu a yi noma gwamnatin Lagos in kanta ta tafi kebi tana noma balle kai da ka tafi kana neman kwandala kwandala kana tura baro kai da warewa ka tafi gona idan arziki kake nema a wajen Allah yanzu abin da muke so matasa ta kuma da hankali akan shi kenan ba ta da hankali da fitina duk wanda zai ja ka ya sa ka rigima ka yadda in dan siyasa ne ce zo ga yadda za ka je ka da rigima ka ce to kira ɗanka mu tafi da shi kirawa ɗanka duk wanda ya ɓoye ɗansa yana karatu ɗansa yana jami'a a turai ɗansa na cambridge university ɗansa na chicago ɗansa na manchester university ɗansa na middlesex a dubai ɗansa na ɗansa na ɗansa na ɗansa na kai kuma dai yare na ma hankali yace zo in baka adda zo in koya maka kunna wuta zo in baka bindiga zo in baka wuka ya mai da kai mahaukaci ne ya dauke ka baka san da kai yare na ma hankali ne in gaskiya yake so ya biya masu kulfis ka tafi jami'a haka ne ko ba haka ba in gaskiya yake so in gaskiya yake so ya sponsor ɗinka ka je ka koyo Ko kowane irin da ko na ƙasa ko na sama in akwai na tsakiya ma to shiga Allah ya sa wannan sabo namu ya shiga cikin kunnuwan matasa Allah ta'ala ya sa mu dace sannan masu amfani da matasan mu domin tunzura al'umma da haifar da fitina saboda bukatunsu da Allah su ji tsoron Allah su ma su daina su ji tsoron Allah su daina musamman 'yan siyasa da dama akan samu irin da su a cikin irin wayannan abubuwa Allah ya gafarta mana jiya mun karanta aya da take magana akan wasiya musamman wasiya wacce mutum zai yi? yayin da mutuwa ta same shi yana wani gari daban wataƙila ma garin ba garin suwaye ba ba garin musulmai ba ina fata fahimci wannan makasudin da yasa aka saukar da ayar Amro ibn al-as kamin ya musulunta waye Amro ibn al-as kamin ya musulunta yana da wani aboki yana da wani aboki wanda suke kasuwanci tare da shi suke kasuwanci tare da shi ana ce masa adi ibn bada suna zuwa kasar sham kasuwanci a lokacin sham ba musulmai ne a wurin ba to sai ya zama na wani mutum balarabe ɗan ƙabilar banu saham ana ce masa budai shi ma ɗan kasuwa ne sai zama shi ma ya je sham domin yin kasuwanci ya je da kayan sayarwa amma a cikin kayan akwai wata babbar tasa da aka yi ta da azurfa aka mata kwalliya da zinariya tana da tsada kwarai da gaske yana so ya kai wa sarkin sham ya masa tallarta sai rashin lafiya ya kama shi da ya gane ba zai rayu ba sai Allah ya hada shi da Amr ibn al-As da shi Adi ibn Bada a lokacin Amr ibn al-As bai musulunta ba sai ce to ni ga garinmu ga ƴan uwana ga dukiyata ga kuma wasiya da nayi ina so ka ɗauki wannan dukiya ku tafi da ita ga 'yan uwana ku kai musu kuma ku gaya musu wasiyya da ni sai suka ce to sai Allah ya wannan mutumi da rasuwa dan kabilar Banu Sa'ad to bayan ya rasu sai suka tattauna suka ce kai wannan tasa da take da tsada ba za mu koma da ita ba mu je mu sai da ita suka je suka sai da ita dinari dubu daya wanda yake nuna maka tsada tasa dinari dubu daya sai suka ɗauko sauran kayan sai suka zo suka kawo yan uwan shi suka ce to gashi Allah ya samu ba mun je kasuwanci a can sham ya je muka haɗu bai da lafiya dai Allah ya masa cikawa to wannan kayan ka ne ce a kawo sai yawan suka ce to amma akwai wani tata mai tsada wani labarin kuke da shi a kanta ya sai da ita ne ya karbi kuɗin in ya sai da ita ya karbi kuɗin ina kuɗin suke ko kuma ya sai da ita bashi wa ake bin bashi ko bai sai da ita ba ina take suka ce abu bai babu labari kan wata tasa mu dai wannan shine kayan da ya ba mu ci to shike nan ba matsala yan uwan sai suka karbi wannan kaya bayan an dan da sai Abu Bilal yi musulunta yana musulunta yanzu imani ya shiga zuciyarsa sai waccan katobala da suka yi kamin ya musulunta ta zauna masa a zuciya ya gagara samun kwanciyar hankali kai sai tashi ya je samu yan uwan wannan mutum ya ce na zo ne yanzu ni musulmi ne musulunci ya hana cin haram ya hana karya ya hana zamba cikin aminci dan uwanku nan cikin dukiyar da ya bar mana akwai tasa da kuke magana a ciki amma da ni da wani muka sai da ita abinda muka sai da ita dinari dubu daya muka raba kowa dinari ɗari biyar biyar ga dinari ɗari biyar ɗin kuna dawo da su yanzu ku je ku samu wane ku ce ya ba ku cikatan dinari 500 ne satar an fasa zo ni lokaci aka yi sata sai a yi ne sai a fasa ya ce ku satar an fasa saboda imani ya shiga zuciya shi Allah mun gode maka da ka ba musulunci da aka je aka samu wacce aka mai magana sai ce shi bai san maganar ba kuma an ce rantse to a shirye yake rantse ba bayan sallar la'azar ba ba bayan sallar juma'a ne ashirin shirye yake karshe aka kira shi rantse bayan ya rantse abu bin a sai ce mutumin nan azzalumi ne ya yi amfani da rantsuwa zai cutar da waɗanda ba su yi ba su gani bai rike haƙƙin marayu ya rike haƙƙin magana to sai Allah ya saukar da wannan ayar ya ce ko da ya rantse idan aka gano ya yi ha'inci a samu biyu cikin waliyan mamacin su rantse in suka rantse za a jifa da rantsuwa da yi an gane hikima da ke ciki sai aka samu wasu daga cikin waliyan wato shi wannan mutumi dan kabilar banu saham suka rantse da wannan aka gurfanar da shi a gaban kotun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka tilasta shi sai da biya waɗannan dinari guda 500 na wannan tasa wacce suka saida Allah ka gafarta mana to daga nan ya zama da ka'ida har zuwa ranar tashin alkiyama a jiya muke bayani cewa an ce idan mutum ya tafiya bisa wannan muke magana muhimmancin tafiya cikin addinin musulunci da matsayin tafiya inda muka ce a musulunci tafiya guda goma ce halatta musulmi musulmi ya halatta tafiya guda nawa ya tafiya guda goma ita kare aka halatta masa banda wa'annan tafiye-tafiye guda goma to duk tafiye da musulmi ya yi cikin haɗari jiya mu ambaci tafiya guda biyu tafiya ta farko da ta farko ce tafiya falala da daraja muka ce ce tafiya ta neman ilimi ita ce ta farko wanda zai tafi neman ilimi tasowa da muka yi zama ta wajen tafiyar ɗin na yana cikin neman ilimi tashi ka je makaranta don koyon ilimi ko ma ka bar garin ku ko ka tafi wata duniya daban don nemo ilimin da zai amfani al'ummarka babu tafiya da ta kai shi daraja na ce ilimin nan kuma darajar tafiyar ya dogara ga darajar ilimin da zaka je ka nemo mun yi magana akan matsayikan waɗannan ilimin muka tahiya ta biyu muka ce mai tafiya neman ilimi dan darajar sa da matsayin tafiyarsa mala'iku ne za su shimfiɗa maka fikafikai kan fikafikan mala'iku zai rinka tafiya yanzu zuwan da muka yi wurin nan insha Allah kan fikafikan mala'iku muka taho ko da kafa ka taho ko a mota ka taho a kan fikafikan mala'iku za ka taho saboda darajar za ka je neman ilimi an taɓa samun wani wai zai ijiri ya ga ɗalibai a zamanin magabata za su tafi karatu to ya ji labarin wannan hadisi sai ya kalkale da dariya ya ce da ku dai a hankali kar ku karya fikafikan mala'iku a taka a hankali da Allah wai shi ga izini zai izgili da hadisin annabi Muhammad wannan mutumin nan take inda yake Allah ya daskarar da jinin jikinsa ya kame a wurin aka da shi kabari saboda izgili da sunnar manzon Allah shi yasa karka da kai izgili da hadisi an ce maka magana hadisi karka da kai izgili a ce annabi ya ce in kana shan kunu guda ya fada to ka danna shi ciki sannan ka tsame shi bibbikin sa daya akwai cuta daya akwai magani ka tunzire da dariya ka ce wannan ai ba zai kama hankali ba kai izgili to zaka shiga bala'i ko a wani da gemu ka ce dan taure ka shiga rikici ko a wani da dagagge wando ka ce ya sa wannan kane shi ya eh? ka shiga bala'i ko ka ce ka tsallake ruwan sake wandan ko ga mace da hijabi ka ce kuliya a leda ba ko zama mata sun taso daga makaranta da hijabi yadda ake yi da sai a biyo su ana tantabarun jahannama tantabarun jahannama tantabarun jahannama yanzu mai cewa jihar Nama shi ma uwarsa tana sa hijabi an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba saboda haka shi kuma uwarsa ta zama tantabarar aljanna da Allah ba Nama. ya za ta hijabi ko kai da jahannama ba ku kyauta muka ce tafiyar da ke bin tafiyar neman ilimi a daraja ita ce tafiya ta hijira tafiya ta me ji a ya karanta mana aya wa man yuhajir fi sabilillah ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا cewa man yuhajir fi sabilillah duk wanda ya hijira dan Allah je mu yi bayanin hijira wacce aka rufe da wacce kuma take gudu har zuwa ranar tashin alƙiyama Allah ya ce to yajid fil ardi muragaman kasira wato duk inda ya je Allah zai ba shi jin daɗi da kwanciyar hankali yadda waɗanda suka koro shi za su shiga bakin ciki sai ya durmusa hancin su a ƙasa shine muragama Allah ya ce wa sa'a sannan za mu haɗa shi da wadata saboda ka idan kana zaune a gari ko a unguwa fasadi yayi yawa mazinata sun yawa yan ta'adda sun yawa ana yi wa yara eh gidajen silma da abubuwan da za su sada hankali su lalata ma tarbiyyar yaya sun yawaita sai da gidan ka yi hijira ka koma wuri Allah sai ya baka wurin zama mafi kwanciyar hankali fiye da wannan gidan naka fiye da kake sha'awar gidan naka shine jin fil ragamar muragaman kathiran wata Allah ya ce wa man yakhruj min baitihi duk wanda ya fita daga gidansa muhajiran yana mai hijira ila Allah zuwa ga Allah wa rasulihi da manzansa sun mai jirkuhul mautu kamin ya kai garin da zai je hijira sai mutuwa ta rutsa da shi Allah ya ce faqad waqa ajruhu ala Allah la dasa ta tabbata a wajen Allah aljanna tana wajen ubangijin ji Allah madaukakin sarki duk da bai samu kaiwa saboda muhimmancin hijira da matsayin Allah ya ce wa kana Allahu ghafurur rahim shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga Makka zuwa ina zuwa Madina sahabbai su ma suka hijira tare da shi daga Makka zuwa ina zuwa Madina in ka ga yadda sahabbai suka hijira akwai Abu tafsir akwai Suhaibu Rumi multibilonian ya tara kuɗi bai dukiya ne amma da kafa daga shi sai takobinsa da kwari da baka haka ya kama hanya zai bi annabi cikin daji ai kun taba zuwa aikin haji kun gani san tsakanin makka da madina yanzu ma ya kai kilomita 400 da wani abu an yi kwanta an yi gadodi an fasa duwatsu an fidda hanya mai wuya tsamani a wancan lokacin da an samu dutse sai dai a hauko a zagaya in an ce ya fi kilomita dubu a lokacin ba mamaki da kafa haka ya ratsa daji kafirai suka bi shi ya je tsakiyar daji ya wurwa ya ga kafirai sun biyo shi ya ce ku kafirai maka mai ku? kun ce ba za mu musulunci a garin ku ba mun bar garin to me sai kun biyo ni suka ce ai da kai ce ne baka da kuɗi a garin mu kai kuɗi to da ne kuɗi a garin ku ne fina ne ba kasuwa ne ba ku ba ku je ku kasuwar ba a mu ba mu yadda ba yanzu kuɗin da nai shine laifi na suka ce eh ce to karamar matsala ce wannan duk dukiyar da na mallaka da gidaje na da dabbobi da shaguna da kantina da kadarori da tsabar dinari da azurfa da na tara na ba ku ku rike gaba ɗaya na bar muku ku banni daga ni sai imani na inda ne. ya ce ko ce ba ku yadda ba sai kuma mai da ni zuwa ga kafirci ya ce to matsalar mai sauki ne kun sani ban taɓa harbin mutum da kibiya da kuskure ban taɓa shi su haifar rumi in ya zaro kibiya ya ɗana a baka ya yi saitin ka ja to mala'ikan mutuwa sai ya mutu waya around the area abin da zai faru mala'ikan mutuwa sai on your ma ready yana jira ita dan yin take ka tashi daga aiki yace kun ga kwarina ce ke kirki bau yace wallahi kamin ku kashe ni sai na kashe mutane cikin ku gwargwadon yawan kiro da ke cikin na ba ɗaya da zai kuskure sannan in zara takobi na sanda takobi ya kare kuma sai ku kashe suka shara suka ce eh gaskiya ya faɗa mun san shi oho ba ne ya kuma da ya bai da ko dala ba mun kwace kudin to a sauka lafiya haka ya kama hanya da kafa har yi so madina yana zuwa manzan Allah yana kallon sa yace rabi halbai'u ya suhaib rabi halbai'u ya su yace ya kai ku cinikin da kuka yi da quraishawa kai ka ci riba su suka yasa. har jibril ya zo ya ba annabi labari kai hijira tana da girma an gane tafiya ta biyu tafiya ta uku da ke bin hijira a daraja ce tafiya zuwa jihadi tafiya zuwa ina zuwa jihadi ita ce tafiya ta uku da take bin hijira qur'ani yace ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا ولا يقطعون عبد إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون انفروا خفافا وثقالا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وسفرا قاتلا لاتبعوا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون التكبير التكبير takbir Allah ya ce ma kana li ahli al-madinati ko kadan bai dace ga mutanen Madina ba wa man hawlahum min al-a'rab dan waɗanda ke zaune a kewayen Madina min al-a'rab daga larabawa na kauye Allah ya ce an yi takallafu an rasulillah a ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai fita yayi tafiya domin zuwa jihadi sun su zauna gida su bar manzo Allah ya shi kadai ba su bi shi ba Allah ya ce wannan ba zai yi ga mutanen Madina ba wala yargabu bi anfusihim an nafsi ba za su yi kwaɗayin rayuwarsu ba su kyamaci ba da rayuwarsu domin kare manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su fifita rayuwarsu akan rayuwar manzan Allah za su yadda su su mutu domin annabi ya rayu je da sabon manzan Allah za su yadda su su me su mutu dan waye rayu dan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a fagen daga za a daga takobi za a tari manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi ya daga hannu ya tara takobin da hannun shi saboda tsabar kauna abu dujana da aka rutsa da manzan Allah kafirai na wa annabi ruwan kimau kimau ke sauka kamar ruwan sama haka ya da manzan Allah ya ruku akan bayan manzan Allah kimau din su rinka sauka shi a bayan shi kamin a gama yakin bayan sa bayan inda zaka dabawa da hannu ko ina sai ka ce bayan mushiya ki ne kike ba zai da tabawa ba har da mata irin su ummu amara ummu amara ga ta tsaye mijinta ta ɗauko shi ta zo da shi ƴaƴanta guda biyu ta zo da su kowa da kira takobi jihadi yayi zafi a yakin uhud tura ta kai bango maza sun fara gudu maza sun fara fita da gudu saboda yaki yayi zafi ummu amara ta sa jallabiya ta ɗaura kunkumi ta riƙe takobi ta tsaya ta ce sai ta ga wanda zai iso jan annabi sallallahu alaihi duk wanda ya zo zai tafi taba annabi kamin ya karaso ummu amara ta sa da kansa sai dai kaga kan yana gungura a cikin yashi can annabi ya ga wani soja ya fita da gudu da garkuwa a hannunsa ya ce ya kai sojan musulunci yaki ya yi zafi ba mu hana ka gudu ba amma taimaka mana da garkuwar ba wa kuma amara, tana da bukata wannan soja ya ce umma amara ta ce na'am ya ce rike ta umma amara da ba ba garkuwa ba garkuwa mai aka kwashe da ta balle ga garkuwa ta ce wallahi masu zuwa da kafa ba wanda ya iya karasuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce wa'inda suka ba mu wahala su ne na kan doki domin wanda ke kan doki da wanda ke ƙasa kamar wanda ke rike da ak-47 ne da wanda ke yake ainihin wato tafiya da artillery tankar yaki daidai suke kai ka rika bindiga shi ya zuwa tankar yaki to haka wanda ke rike da takobi da wanda yake kan doki shi yasa ko rabon ganima wanda ya zo da doki bayan an bashi kasansa sai an ware kasar doki saboda doki a lokacin shi ne babbar hanyar jihadi akwai wani kafiri shi kadai da mutum ya shirin yake faɗa shi kadai kawai ya hango ga annabi can arha sai dai je sa da kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai wata mata ce ta tsaya ta tare hanya mace maza ma ashirin zai iya keta su ya wuce kawai ya tafi a wuce da takobi a hannun shi ummu amara ta ce na ja daga na tsaya whatever man can do Woman can sometimes do even better. Not all of Not all of Islam, but, but sometimes in Islam. <laughs> Wannan kafir ya iso da ya zo ya ɗaga takobinsa da ƙarfi ya kai mata tsara annabi da sahabban da ke kallo ba wanda bai sun kai da kansa kasa ummu amara ta ce sai na duka na daga garkuwar sama ya sari garkuwar da fatar dorina mai kwarin bala'i aka yi garkuwar saboda ƙarfin bala'i da yake da shi sai da ya fasa garkuwar takobin ya isa ya sari kafa da umar ya hana sai dai bai mata lahadi da yawa abinda ummu amara sai dai bai mata lahadi da yawa kun san me yake faruwa sai ya juya domin ya sake juyowa umma umara take cewa yana juyawa ni kuma na take na miƙe wani fauru da gaggauta fararun farilla ne da na dubi ƙauhahun dokinsa na baya da na kwakushe su da takobi da shi da takobin da dokin da shi sai da suka yi kulikulin rakiya suka zube a wannan lokaci ta ce sai na ji annabi yana kabbara yana Allahu akbar ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar manzo Allah ya kira ƴaƴanta yace ya kai dan ummu umara maza ka je ka taya ta jihadi maza ka je tace ƴaƴana suka zo suka taya ni wannan matsiyaci a wannan rana suka tura shi inda gida ke yaya ya ku san inda gida ke yaya ko shi ne Allah ya ce ba za su yi rowar ransu wajen kare rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda mai sai Allah ya ce zalika dalili shine bi annahu yadu lamarin yake la yusibuhum zaba'u in za su tafi jihadi duk kishiro da suka ji akan hanyar su tafiya jihadi wala nasabun ko gajiya da wata wahala wala makbasatun ko suka sha yunwa a sanadiyar tafiya ina jihadi wala ya dauna mota a gizar kufar ba wani mataki da za su taka wanda zai kusatar da wayannan makiya Allah da suke so su murkushe addinin musulunci gaba daya wala na min adduwin laila babu wata nasara da za su samu a wani farmaki da suka kai wa abokan gaba suka yi nasara Allah ce illa kutiba lahum bihi amalun salih sai an rubuta musu gaba daya cikin ibada suke gaba daya aiki da kwarai suke aikatawa Allah ce inna Allah la yudhi'u ajra al-muslimin Allah bai da talada masu kyautatawa Allahumma ja'alna minal muslimin amma jihadi na me jihadi na musulunci ba fada tsakanin musulmi da kafiri ake cewa jihadi ba fada tsakanin musulmi da kafiri ake cewa jihadi ba matasa ku gane wannan da shi ake jarra abin da ake cewa jihadi shine fada tsakanin musulunci da kafirci tsakanin me musulunci da kafirci ba tsakanin musulmi da kafiri ba fada tsakanin gaskiya da ƙarya fada tsakanin zalunci da adalci wannan shi ake cewa jihadi kenan dan nakan kana fada da iyamuri kana kabbara kana Allahu akbar kana kai mai laushi ba zan ce jihadi kake ba tukunna sai in ce ku dakata wani mu gane jihadi kake ko ba jihadi kake ba me ya hada ku yanzu kayan musulmi ne da kafiri suke fada ko da ba da wa ake fada musulmi ne wanda ba musulmi to wannan mai mai da shi jihadi bai sa ya zama jihadi ba dan wannan ya ce la ilaha illallah wannan bai ce la ilaha illallah ba suna fada wannan bai mai da shi jihadi ba sai in tambaya in ji menene dalilin da ya sa kuke fada sai ce ina sallah kawai sai wannan wanda ba musulmi bai zo ce bai yadda in yi sallah ba wai ba a sallah anan ban isa in yi sallah ba shi bai ma yadda in yi sallah ba wacce ubangiji na ya umarce ni na ce sai na yi shi kuma ya ce ban isa ba shi ba a sallah a gaban shi sai yana rume ni da kokowa yanzu fadan ya koma tsakanin musulmi da kafiri ne ko tsakanin musulunci da kafirci to yanzu fadan da ake yin da sunan shi jihadi sa me to amma da na bincika me ya haɗa ku sai kace kaga wannan iyamuri yana sai da tayoyin mota na je na ci bashin tayan mota shi naira dubu arba'in na ce zan biya shi satin da ya wuce to Allah bai tana samu ba ya zo na ba shi haƙuri na ce zan biya shi yau to yau ya sake dawa ya ce in biya shi to da ma Allah bai kaddara na samu ba ai komai sai Allah ya kaddara to daga zai matsa min lamba na ce to sai a ba ta iska shi yasa muke da kowa to ya zo na sunan shi jihadi <laughs> wanda ba sunan shi jihadi duk da cewa da musulmi ne wanda ba musulmi ne ake yi ba wannan two fighting abin da ya kamata ya tattara ku gaba daya kai ko jami'an yan sanda su yi bincike a gano labarin ku na wake da gaskiya waye marar ne waye mara gaskiya ina ba ta fahimci wannan amma wancan da kana sallah ya zo zai hana ka ya tabbata haka ne yo Allah kai kada ya taba bai zuwa ya taba sallah ya taba musulunci ya taba yo ba kai kada ba ni ma sai in ce aikin yi ya samu ya ki ruwa ci sakena an gane karatu so shine abin da ake cewa jihadi so kamin a kira fada ko yaƙi jihadi sai an samu maluma da suke da ilimi suka san shari'a suka kalli abin da tabarau na shari'ar musulunci su za su iri tamini wannan jihadi ne ko ba jihadi ba an gane Allah ta'ala ya samu dace wannan ita ce tafiya ta uku a cikin tafiyoyi masu daraja a musulunci tafiya ta hudu ita ce tafiyar ribaɗi tafiyar me riba me tafiyar riba yanzu ana tsammanin abokan gaba za su kullo ta gabar su auka wa musulmai to sai a samu wasu matasa 'yan sintiri a ce to kuje daidai wuri kaza ku tare idan sun zo kamin su iso gari za ku samu labarin suna zuwa ko ba ku samu labarin suna zuwa ba sai ku turo wanda zai zo ya faɗa don a shirya kada su aukawa al'umma ba tare da a shirya ba wannan riba ne ɗan agaji da ke sa idan su je wajen wa'azin ƙasa ko wajen wa'azuzzuka da irin wannan tarurruka suna gadin rayuwar mutane da dukiyoyinsu wannan duk yana cikin riba a tura ɗan leƙen asiri domin ya gano yadda za a ci galaba a daidai lokacin da ake ƙoƙarin a karya musulunci duk wannan yana cikin riba shi ma kamar jihadi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yau min fi sabilillah khairun min ad-dunya wa ma fiha kai ribadi ne ne ɗaya kawai dan Allah ba dan za a biya ka ba ya fi a baka duniya da abin da ke cikinta a wajen Allah madaukakin sarki a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idanu guda biyu wuta ba za ta shafe su ba wasu idanu ne guda biyu da wuta ba ta konawa ido na farko annabi yace ainu bakat min kashiyatillah idon da ta kuka dan tsoron Allah kai kadai daga kai sai Allah ka tashi da daddare kana yi wa Allah nafila kai wa Allah sujuda ko kana karatun Qur'ani ka tuno girman Allah da matsayin ubangiji ka tuna da wuta ka tuna da aljanna ka tuna da siradi ka tuna miƙa littattafai ka tuna auna sikeli ka tuno irin wayannan abubuwa ka fashe da kuka daga kai sai Allah Allah kadai ke ganin ka Allah ya ce to wutar jahannama ba za ta gona ka ba an gane karatu ba wai kai ka zo masallaci kana ya mutane limanci kawai daga kan ka fashe da kuka <laughs> amma an kuma kana yi daga kai sai Allah ba za ka yi kusan ba idan kana yi kai kadai ba za ka yi kusan ba a wannan kukan gaskiya ne ba kukan gaskiya ba amma in da ma kana yi kai kadai da ka zo cikin jama'a ma kukan ya same ka Allah ya san dan Allah kake Allah ya san dan wa kake dan Allah kake wannan ina maka magana kawai saboda kaga akwai wani honorable a cikin mamu da waye kana so kai damfara kawai ka fashe mutane da kuka a cikin masallaci ba shi ake magana akai ba an gane ainun bakat bin kashe tilla sai ya ce wa ainun ba ta ta harusu fi sabilillah da idan da ta kwana tana yin gadi dan Allah kun ga wannan gadin ai shi ake ce me ribali shi yasa an kaje Sokoto zamanin Shehu Usman dan Hodiyo garuruwa irin su Goranyo saboda ribaɗi aka kafa su shi yasa za ka gansu tsakankanin duwar watsi saboda tare abokan gaba masu so su kawo daular musulunci hari kamin ka iso sokoto a tare ka tun daga gwarayu wannan ya ba su shi usman dan fodiyo damar rubuce rubuce da wallafe wallafe saboda masu ribadi an kewaye gari da su suna gadi ina fata fahimci wannan to shi ma wannan shine tafiya ta hudu cikin tafiyoyi masu daraja tafiya da ke bi ma wa'annan guda hudu tafiya ta biyar ita ce tafiya zuwa da'a tafiya zuwa me zuwa da'a zaka je wa'al zaka je isar da sakon Allah zaka je da'awa to wannan tahiya ce mai tsada tahiya ce mai girma tahiya ce mai daraja domin da'awa ita ma jihadi ce Allah ya ce fala tuqil kafirina wajahidu fala tuqil kafirina wajahidu fala tumil kafirin kada ka bi kafirai sannan wajahidku kai jihadi akan kafirai bihi da alqur'ani mai girma da me da alqur'ani mai girma wani irin jihadi Allah ya ce jihadin kabira jihadi babba kenan jihadi da qur'ani shine me shine wa'azi da shi karantar da shi da a shiga lungu da sabu har yanzu maganar da nake muku wurare da dama akwai matsananciyar bukatar da'a ka je ka jihohin leja don ka ka ga yadda ake son wa'azi wallahi na yawo a najeriya da yawa ban taba ganin mutane masu saurin musulunta kamar mutanen leja don ta mutane masu son musulunci masu son wa'azi kana wa'azi su karba baka mutanen Niger Delta duk wahalar nan da suke ba mu laifin mu ne mun ki mu je mu karantar da su mu ilmantar da su kai da tuni ma duk sun ce la ilaha illallah akwai sauran rigima to amma ba ai haka na taba gaya muku awa da muka taba zuwa da su dr lantar sai da allah ka ji ganshi da su dr ibrahim jalu jalihu muka je wani gari nowa daga fatakwar ake tashi a je gari wallahi ka sallah muke kamin mu gama sallah a fara wa'azi allah kadai ya san wayanda suka musulunta sallah kawai liman na gaba suka ga yadda aka yi sahu cikin natsuwa da tsoron allah da tawali ana ruku wallahi ba su karbi kalmar shahada ba suka fara shiga sahu za su yi sallah maza da mata yan agaji na tattarewa wata wata mata ta kuzo yan agaji suka tare ta tace why now dan agaji ya kalli kanta kanta abu ne ce look madam you are bare headed wai kanta abu ne ke Ta ce oh god birisila balabi wa hankaci sai ta karbi aran hankici ta kulla abin da ya kuma ta kuma a cikin sauri za ku je ku samu sarki mai sarauta a Niger Delta ya ce musulmi ku zo in ba ku fili ku gina cocin ku duk inda aka gina cocin musulmai wurin yana ci gaba yanzu da Allah wayannan mutane makiya musulunci ne wallahi ba makiya musulunci ne. akwai wanda yana gaya mu NYSC ya je sai suka je tare da abokin shi gidansu abokin nashi ba musulmi bane sai lokacin sallah yace zai yi sallah sai aka bashi buta sai yana alwala ashe dattijon baban abokin nasa ya kura masa ido yana mai da yake alwala ya wanke nan ya wanke nan sai ya kira dan nashi sai cewa wannan kasan arewa ba zafi sosai ba kamar nan ba zafi ya masa yawa kai mai ruwa ya wanka mana maimakon yan wanke wanke nan da yake sai ya ce masa ai ba ba zafi ne dame shi ba musulmi ne sallah zai akwai ibada da musulmi suke ana ce mata sallah to ita zai yi su kuma idan za a yi sai an yi alwala yanzu alwala ake da tijo ya ce toto daga nan da tijo kura wannan musulmi ido har ya gama alwala abokin ya kawo mai kafet yana sallah da tijo na yana kallon shi har ya gama sallah ana gama sallah sai kira shi ce, eh yace da Allah addini nan da kake ina so in shiga nuna mun yadda zan shiga ni ma zan zama musulmi sallah kawai yake kalle shi dawa ake bukata wannan alheri da muka samu ya za mu isar da shi kuma abin da ya kawo da'awa cikas ba rashin maluma da za su ba da rayuwarsu a yi da'awa ba ne ba rashin mai ba ba rashin maluma ba ne rashin wayanda za su taimaka da dukiya ɗauki nauyin da'awa shi ya kawo da'awa cikas a najeriya ƙarya nake rashin wanda za su yi sponsorin idan za a samu maluma a dauki nauyinsu da da'awa su shiga lungu da saƙo da yanzu Najeriya ba inda ba kai la ilaha illallah ba inda ba kai ta to amma mawadata har yanzu su gane hikimar yin investing a cikin harkar da'awa sai aka bar malaman da almajiran su kadai suke ta fama inda suka iya zuwa alhamdulillah inda ya gagara fa sai su rubuta kadara ba yadda suka iya a jihar Gombe cikin jihar Taraba boda da jihar Gombe akwai wani gari ana ce masa mai gurguru masu da'awa daga jihar Gombe kwamitin mu na da'awa aka je da'awa wallahi a rana ɗaya mutum casa'in da wani abu suka karbi kalmar shahada mutum nawa Casa'in da wani abu waɗanda suka karbi kalmar shahada za a zo a samu mai gida ga matar shi ga 'ya'yansu kamar guda bakwai a ce ana so ka musulunta ya ce ga mata ta nan kuma ta wa'azi ta musulunta ne ma zan musulunta a je a mata wa'azi ta musulunta ya musulunta 'ya'yan gidan gaba ne su musulunta amma ya zaka ka shiga garin aiki ya zaka ka fito aiki masu hali ku rinka sponsorin na da'awa a rinka shiga lungu da sako ana karantar da addini an ji tafiya ta biyar kenan ko to tafiya ta shida ita ce tafiyar kasuwanci tafiyar me ita ce din tafiyar da'awa in kun lura jihadi jihadi ne ribadi jihadi ne da'awa ma me jihadi ce to tafiyar kasuwa ita ke bin tafiyar jihadi ka gane kasuwa babban abu Qur'ani yace huwa allazi ja'ala lakum al-ardha zalula huwa allazi ja'ala lakum al-ardha zalula وآخرون يضربون في الأرض وآخر mashi fi ko ku tafi cikin sansaninta ku tashi ku nausa yi gaba yi yamma yi kudu yi arewa nausa kano nausa lagos je ka abba je ka fatakon awo me awo kasuwa in za ka iya tsallaka kwatano in za ka iya kawo nan tafi jidda tafi dubai je ka hong kong tafi italy tafi faransa saro kayan da zai amfane mu lafto a jirgin ruwa ko a mota ko a jirgin sama ko a jirgin ƙasa ka kawo ka kawo arziki cikin al'ummarka ka kawo arziki cikin al'ummarka wannan tafiya yan kasuwa da kuke kuna zuwa kuna kasuwanci kasuwanci na halal don neman abin da za ku ci ku ci da iyalan ku taimaki addini ibada kuke bautar Allah kuke ibada kuke bautar Allah ce jihadi kada yafi da tafiyar jihadi ce ke gaba da ita tana gaba da tafiya aikin hajji ko amma ambace tafiya aikin hajji har yanzu wannan tafiyar kasuwa tana gaba da tafiya aikin hajji tana gaba da zuwa umra ita jihadi ne kadai ke gaba da ita shi yasa Allah ya hada ta jihadi yana maganar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ku sahabban annabi na kanku ku kashi biyu ne wa akaruna wasu bangare daga cikin ku yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah sun yi tafiya cikin kasa harkokin kasuwa da business don nemo falalar Allah wa akaruna wasu kuma yuqatiluna fi sabilillah sun tafi jihadi da masu tafiya kasuwa da masu tafiya jihadi sai Allah madaukin sarki ya hada su ya ambace su a cikin me sai Allah madaukin sarki ya ambace su a cikin aya da dan kasuwa ashe babban mutum dan kasuwa menene babban mutum sai ya lalata kansa ya koma cin riba in ya lalata kansa yana haiki yana rantsuwar ƙarya nan ya lalata kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai je masallaci ya ga yan kasuwa ana ta hada hada annabi ya tsaya ce istajibu li rasulillah ya ma'ashara tijar ya ku tare yan kasuwa ko an sa kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farafa'u anaqahum ilayhi duk suka dago kai suna kallon manzon Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu inna tujara yuhsharuna yawmal qiyamati fi zumaril tujari illa man ittaqa Allah ta'ala wa asra yan kasuwa akwai wani gurub na yan banza marasa rabo ranar tashin alkiyama da za a daga musu tuta kumbani mala'iku su kora su zuwa wutar jahannama annabi ya ce duk kasuwa ciki za a tare shi sai ce sai dai wanda ya ji tsoron Allah a kasuwancinsa ya yi gyara a kasuwancinsa to shine ba zai tashi cikin su ba dan kasuwa in ya lalace ya fi kowa lalacewa amma in ya tsaya yana kasuwancin shi bisa shari'a to ba neman kuɗi yake ba addini yake ibada yake bauta Allah yake to in ba nemo kuɗin ba ya za a gina mana masallaci wannan masallacin da me aka gina shi in ba nemo kuɗin ba ya za a gina shi jihadin in ba kuɗi za a yi shi ba za a yi ilimin in ba kuɗi za a samo shi ba za a kai ko sallah in ba kuɗi za ta yi karanci ne akwai wata tarul aurati duk talaucin ka ne sai ka rufe shi. sai an sa kuɗi ko ba sai an sa kuɗi ba sai an sa kuɗi ku tashi tsaye ku yi kasuwa da gaske matasa ku ba zama cikin kasuwa ku shiga karkare na kasuwa ko bikan kanta ta shiga sai da tattasai tafi layin yan lebo rake muruci takalmi silifa karkare na kasuwa kashi casa'in na arziki da Allah ke ba mutane daga kasuwanci ake samu shi za ka ɗan kasuwa ya fara kamar abin ban tausayi sai ka sha mamaki da za ka hira da 'yan kasuwa ga su barbaros na hira da su ka ji da ya aka fara je su eh, yi rano hira da su har su dangwatan nan je ka hira da su gaje ya ai daga su da mata su akwai talauci can farko gwate masu kudi da ke shan gwate ko talakawa su ake shan gwate ba talakawa ba ai daga sunan kaji an ce dan gwate za ka gane an fara daga ƙasa ne da gwate ya ta fara Allah ya ta albarka yanzu ana magana duk bulak Afirka ba da kudi shi kai ka ce kare na karamar sana'a ku yi kasuwa Allah ya sa wa kasuwancin ku albarka ya Allah ƴan kasuwan da ke kasuwanci don taimakon addini Allah ka sa wa kasuwancin su albarka Allah ka sa wa kasuwancin ƴan kasuwan mu albarka Allah ka ƙara burbul albarka a kasuwancin ƴan kasuwan mu ya Allah ka kalli ƴan kasuwan mu na arewa ka ji tausayin su ya Allah ƴan kasuwan mu na arewa tsawon shekaru sun karye sun durƙushe ƴan kasuwan mu na arewa tsawon shekaru sun durƙushe ya Allah ya Allah ka ji tausayin mu Allah ka buɗa musu Allah ka ƙara ƙarfafa su domin idan sun yi ƙarfi ba su kare suka yi ƙarfi ba arewan ta yi ƙarfi ko ba ta yi ƙarfi ba musulunci ke da ƙarfi a arewa ko ba shi ke da ƙarfi ba by extension idan arewa ta yi ƙarfi islam ya yi ƙarfi ko bai yi ƙarfi ba saboda karka ji haushin nan kasuwa don Allah ya buɗa mashi kawai ya siyo mota mai kyau ya zo ya wuce ka ci jiyarsa ka ce ya Allah ka bashi sai ya je fly over ka sa yi kulli kullin rake yayin kai ga mugu idan yi asara kai ma ka yi asara watakila makwabcin ka ne ran da matar ka za ta haihu da tsakar dare a wannan motar za a kai ta asibiti kai na kuda bata mutu a gida ba kana cewa Allah ya sa ta lalace wannan bakin cikin da mugun halin da ta dole sai mun cire shi a cikin ranmu duk yan kasuwa da suka fara yin wani abu suna yi ku kai musu addu'a limamai a rika yi musu addu'a yan kasuwa ku rika musu ba dan ya baka kwandala ba baka neman komai wajen shi sai dai saboda musulmi ne idan ya yi karfi musulmi yi karfi duk ya ya zai rika uwar shi da ƴaƴan shi da matan shi da ya kando da ya gwalgwal da ya gana da ya kumo da ya wacece da ya an rage mana matsala ko ba rage mana matsala ko na aka tsaya mun ci riba a musulunci kuma dukkan su musulmai ne mun ci riba ko ya hana masallaci oho ba dai ka ce da uwarka ba ka rage mana aiki dan da baka rike da ba sai mun nemo ya za a yi daga cikin manyan baki da suka halarci wannan babban majalisi na mu na ga kwanar mulka wasu mai ba baki da wanda shawara a kan harkar majalisa ya halarci wannan wuri muna addu'a Allah da saka ne a alhaji kashi kuma karɓar wannan ba za mu ci masa ba a wannan majalisa a wannan majalisa dan gida ne yana da jirgin saboda haka muna masa barka da zuwa alhaji yahaya ibrahim ewa global bensos na wannan waɗanda suka kaddamar da kwamitin marayu ne a baya ko to muna addu'a Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi alhaji ahmad gogori shi ma muna tare da shi to muna maka barka da zuwa Allah ya saka musu da alkhairi a ci gaba da kawo gudunmuwar marayu ku taimaka wa marayu ku yi wa kwaftaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a ranar tashi alkiyama duk mai son ya da annabi a aljanna a GRA to hanya mai sauki da ake samun aljannar firdausi a yi makwabta da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne taimaka wa marayu Allah ya ba da ikon taimaka wa marayu a takbir to magana ta girma liman ya fara motsawa saboda ka kowane mamu shiga ta yi shi babban limamin da wannan masallaci malam musa assalamu alaikum ya kawo banda na tafa turmiya turmiya na tafa goma sha ɗaya ce gaji shi ma ba da gudun wata ta mara wanda ya kudin almajirai ba ya kudin almajirai da yawan aka sun suka ci kudin almajirai kowa ma gudun ba Allah ta'ala ya sa dace da wanda muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah